Masu sauraro barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin da ke duba rayuwar matasa cikin hikima ta hanyar kirkire-kirkire don samun dogaro da kai da dai sauran abubuwa a fuskar sana'o'i daban-daban. Abdurrahman Hassan ne ke muku sallama a cikin shirin na yanzu. A cikin shirin za a ji cewar a jihar Plateau wata matashiya da ke karatun digiri a jami'a ta kama sanara aski, inda maza kan je don aske kansu cikin salo daban-daban. Kazalika za mu je jihar Katsinan tarayyar Najeriya inda wata matashiyar ta yi nasara a cikin harkokin kiwon kaji. Sai kuma birnin Yamai na jam'urar Nijar inda wani matashin da ya kammala karatunsa tare da samun digiri ya buɗe shagon sayar da kaya ta intanet. kuma wannan rahoto nasa da shi za mu soma na matashin wanda ke a birnin yamai na jamhuriyar nijar mai suna abdulrazak hima siddo wanda ya kammala karatunsa har ya samu digiri a fannin aikin hukuma amma kuma ya shiga saye da sayarwa na ƙananan kayayyaki yanzu har ya kai ga buɗe shagon da yakan sayar da kaya ta intanet Salisu Bukari ya aiko mana da ƙarin bayani. Shi dai wannan matashi Abdulrazak Hima Siddo an haife shi ne a nan birnin Yamai yanzu yana ɗan shekaru 27 da haihuwa. Wanda tun yana ɗan ƙaramin sa ne harkokin kasuwanci suke bashi sha'awa domin kuwa ya yi sana'o'i da dama tun da ya taso. Sana'an da na fara tun ina yaro ina karatu shine game a na sai da turare da takalmi ina tallabi su na. ina hito da ecole kake in ta buga balo ina doci kayana in ta yi tallaci can gari ina na ina nan sai nike to yanzu da na kare karatu bai in bude shagona saboda kudin turare da takalmi na da na aje shine na bude shagona yanzu na har sai da bosho riga da wando Wannan sana'a ta da ta yanzu ta sayar da riguna ya samo ta ne ta dalilin haɗuwa da wata 'yar kasuwa da ke birnin Abuja na kasar Cote d'Ivoire inda suka haɗu ta intanet a shafin Facebook domin ya lura da irin kayayyakin da take sayarwa har kuma ya sha'awar samun irin waɗannan riguna domin shi ma ya rinka saidawa. ta ce mini in na yarda da ita ina aiko mata kudi sai ta aiko mini kaya daga bis rimbo to da harko na ji tsoro kada nake to bari in hara saboda duniyan nan in baka fara ba hali yana yi koko bai yi na aiko mata kudi daga nita kwana uku baya mutane rimbo sun ke kayana sun zo na na doka na gani gaskiya ne abun da da ake yi bisa internet to abdarzak hima koya ne ka soma wannan sana'a ta sayar da riguna ta shafukan intanet. to sana'a nan da nake bisa internet in an kawo shirgon ina doke su foto ne foto nan in sun yi kyau in sa su su duka kamar dai wata ina sa hamsin zuwa dari bisa facebook in sa adres kina in sa nawa ne nake nan sai su kuma in sa inda shago na yake to in na sa su facebook in mutu ya hau in ya gane shi sai ya cire ni ya ce sai ya ce mini ya gane wadansu abubuwa hal ni nake nan sai nake eh ni da nake nan sai ta mai inda nake nake musu ni nya mai nake in mutum yana nan yamai in aiko mishi foto wanda yake so in ya zaba ya ce mini wanga yake so sai in ce mishi ok akwai shi ya gaya mini inda yake ina kai mishi kuma riguna in ka saye shi na ko in kana gida in baka zo ba banzan ana kai mashi bai ma kai ka biya wani abu ba mutane suna so kai amma ba su da dama su ta cikin kasuwa su ta yawo su ta yawo ba so ina ne suna samun su lalle kam waɗanda suke cikin jihohin Nijar ko ma cikin gundumomi da suka ga kayayyakin da Abdulrazak ke saidawa na oda ne kuma yana aike masa da su ta motocin bulaguro na bus bus bayan su kuma sun aike masa da kuɗinsa to ko waɗanne matsaloli ne shi Abdulrazak Hima yake gamuwa da su a cikin wannan kasuwanci da yake yi ta hanyar intanet wata rana muna zama haka da ini connection bai da kari mutane suna so kaya in mun sa kudi mun doki data ana ce wai kuma yanzu rezo bai da kari ko muna so mu aiko ma mutane hotuna su zaba sai wata rana awa biyu ko ko awa uku kakin su kai wajen su sai dai wannan matashi Abdulrazak Hima Siddo ya ce yana da babban buri a gaban shi inda yake fatan ya samu waɗanda za su sa mishi hannu a wannan sana'a tashi domin ya rinka fita har ya zuwa kasar China domin shigo da kayayyaki Salisu Bukari DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar To a gaida Salisu Bakare. A jihar Plateau, Najeriya kuwa wata matashiyar ce da ke karatun digiri a jami'a ta kama sanar aski, inda maza kan je don aske kansu cikin salo daban-daban. Wakilinmu na jihar Plateau, Abdullahi Maidowa Kurgui ya ziyarci shagon askin Miss Nina Edward da ke a birnin Jos ga kuma rahoton da ya aiko mana. To ita dai Miss Nina Edward wacce yanzu ɗaliba ce da ke karatu a jami'a ta ce ta soma tunanin neman wa kanta hanyar dogaro da kai ne a sakamakon yadda ta lura akwai miliyoyin matasa 'yan najeriya da suka kammala karatu ba tare da samun aikin gwamnati ba don haka ta koyi aski na maza tunda a cewarta ba kasafai mata kan yi ba kuma matan hasali tana da sha'awar yin aski. Don ina son shi ne sosai kuma ina son encourage soro matan a waje wanda ba sa yin aiki da mazan ma wanda suna zama a gida. a Haski ya taimake ni sosai so haske na da amfani mu to me yasa baki bude babin salon irin naku na mata ba a'a akwai salon ne mata da yawa ina samu kuɗi sosai kuma ina amfani da shi to yanzu idan an baki aikin gwamnati ba kina so kai na fi son handwork fiye da aiki gwamnati. Matashiyar ta ce ko da shike tana da matukar sha'awar wannan sana'a da take yi to amma babban kalubale da take fuskanta shine yadda wasu lokutan manyan mutane kan shigo shagonta kuma idan sun ga mace ke askin sai su koma to amma wasu mazan sun ce ta yi musu aski don haka wasu lokutan sukan yi tururuwa to ko shinya maza kan ji idan mata sun rike kansu suna musu aski na tarar da wani matashi dan gaye a shagon nina na tambaye shi ko me yasa yake zuwa aski a wannan shago saboda ina jin dadin hannun shi kuma zai yi askin mun sosai dama kana zuwa nan aski ne ya kullum na zuwa nan shi ne zina ya askin mun in ba shi a wurin birin ya aski nan ba shagon askin da ake kira one touch babin saloon da ke anguwan refill a jos akan koyar da 'yan mata aski na maza kuma cikin salon aski na 'yan gayu daban-daban. Sunana Mercy Yam. Gwamnati ba sa bai da aiki. Garan koyi aikin hannu ko nan da gaba zan yi zan bude na shago in yi in taimake yan wana na baya. Amma yanzu kin fara iyawa? Eh. To yanzu idan kin je gida me kike da kuɗi? Ina taimake mama na da shi in siya wani sabuwan da babu a gida. Mary Musa. Me yasa kika yi tunanin koyon aski? Ina son koyi aski don na gama makaranta sana'ar da na son yi kenan. Baki tunanin akwai wasu sana'o'i daban-daban? Akwai sana'o'i da yawa amma damuwar ne gwamnati ba sa bayar da aiki so zan koya abin hannu ya fi. Nina Edward ta ce yanzu haka dai mata da dama a nan Jos na tunanin buɗe wurin aski na maza kamar yadda ta buɗe nata. Sakamakon yadda a cewar su shagon aski na maza yana da sauƙin buɗewa idan aka kwatanta shi da kayayyakin gyaran su ma na mata. 'yan magana da yana cewa babu maraya sai rago abdullahi mai da kurgui dw hausa daga jos najeriya to an gaida abdullahi mai dawa kurgui da dai kai ma ka zauna a aske karas to a ƙarshe za mu je jihar katsinan tarayyar ta najeriya inda wata matashiyar ta kama sana'ar kiwon kaji na ci da na kwai don dogaro da kai daga katsinar wakilinmu yusuf ibrahim jargaba ya koma da ƙarin bayani nan gidan kajin matar ne hadiza sani sambo kofar marusa bangaren da suke yin kwai inda kajin ke ci gaba da yin kara kaina da shigarta cikinsu kuma ta shaida ma dw yadda ta fara kiwon kajin na fara wannan sana'ar ne domin in dogara da kaina in kuma fi karfin abubuwan rayuwa da suke ta tasowa matsalolin yau da gobe na fara sana'ar nan tun cikin gidanmu har allah ubangiji ya buɗa mani na samu gidan gona nawa na kaina Na samu nasarori da dama a cikin wannan sana'a. Na dogara da kaina akwai wa'anda ke kalkashi na ina da manaja ina da yara da ke min aiki. Nakan ci in sha in ma kaina hidima har in ma wasu wasu su raɓi ta gare ni su samu tallafi. Duk da nasarorin da Hadiza ta samu a sana'ar kiwon kajin ta ce bangare guda kuma akwai kalubale. akwai kalubale da dama tunda duka ba a daɗe ba cikin satin nan ma da nake ciki na samu asarar kaza na zuba kaza guda dubu biyu sai na tashi da guda ɗari tara sannan akwai matsaloli yau da gobe nan kuwa bangaren kajin ci ne da matashiyar ke kiwatawa da sun girma ta sarwa masu ci ko kuma masu gasawa ina kiwon kajin kwai kuma ina kiwon kajin nama kuma sannan ina zuba zakaru ana kwasa su ana kai su maraɗi ita kaza kwai duk sati mukan sai buhu sha biyar buhu ishirin na dissa saboda suna da yawa a ciki ita kuma kaza brola ita ma duk sati muna saya da yake ita in mun saya sai wata haka sati hudu muke fidda su a zo a yanka su a ba da kuɗi. Jin daɗin wannan sana'a da Hadiza ta yi ta yadda take taimaka mata wajen gudanar da harkokin yau da kullum ya sa ta ja hankalin mata game da sana'a. Ina kira ga dukkan mata wa'anda da ba su sana'a da Allah su yi kokari su dogara da kansu domin sana'a ta dogaro da kai tana da amfani za ka fi karfin abubuwa kuma za ka samu ci gaba sosai da haske na rayuwa gaba ɗaya. akwai matasa da dama da ke ci karkashin wannan matashiya da ke kiwon kaji a jihar ta katsina hafizu yunusa shine shugaban gidan kajin tun lokacin da aka bude gidan nan ni aka ɗauko aka wakilta in kula da shi ciki dai dan abin da ake samu shi ake sallama ta wata sa'i akan ban dubu sha biyar wata sa'i dubu goma ya danganta dai da yadda kaza ta hita tun ina ni kaɗai har yanzu gashi na yi aure kuma har yanzu dai ba wani aiki nike ba dai gidan kajin nan dai ne nike zuwa ina kama wanda da shi nike sawabin na rayuwa kama wannan sana'a da hadiza sambo kofar marusa ta yi ya sa ta kaucewa tsugunne-tsugunne na mata marasa aikin yi saboda ko da yaushe tana cikin uzurin neman halaliya yusuf ibrahim jirgaba dw hausa daga katsina a najeriya ta gaida yusuf ibrahim jargaba wanda kuma wannan rahoto nasa da shi maka kawo karshen shirin baki ɗayansa a madadin dukkanin sauran wakilanmu abdurrahman hassan ke ku a kasance lafiya daga nan sashen hausa na dw